محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da biyu ne ne ashirin da biyu ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin masa zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha tara haka ne ko da watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba darasi da ya wuce mun faro ne a farkon suratul nur tun daga aya ta farko zuwa aya ta daya yau kuma zamu tafi daga aya ta daya cikin suratul nur din wato wanda shine darasin mu na biyu kenan a cikin sura da ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen fahimtar daidai da faɗin daidai da aikata daidai mai Allah ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وبنجد إن الذين جاءوا بالإثم lallai waɗannan da suka zo da zance na ƙarya domin al'ifku yana nufin ƙarya ya fi alkazibu kasantuwar ƙarya domin alkazibu cikin abin da in an faɗa mutum ya iya wa ƙarya aka ya iya wa gaskiya aka yi amma al'ifku kira aka yi masa wato ba zamanin ya aikata abin sai a ce yayi wasu batu ne wanda suka zo da irin wannan zance na ƙarya wani bangare ne daga cikin su wata tawaga ne da suke danganta kansu zuwa gare su su musulmi ubangiji ta ala ce la tahsabuhu sharran lakum kar ku tsammanin wannan zancen da suka kirkiro na ƙarya sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum a'a alkhairi ne a gare ku lafazin alkhairi shine dukkan abin da amfanin sa irin da yi sharrin ko da akwai sharri a ciki lafazin sharri kuma dukkan abin da tutuwar ta sharri da yayi amfanin sa ko da akwai alkhairi a ciki ko da akwai amfani a ciki amma tutuwar ta yawa da haka Allah madaukakin sarki ce la ta haka bi sharrin rasul kar ku tsammani sharri ne bal huwa khairun lakum alkhairi ne da ku abin nufi duk da akwai bangare na cutuwa a cikin labari da kagen da aka yi wa gidan annabta aka yi wa ummu na aisha Allah ta kare ta gare ta to amma kuma a ciki akwai wani bangare na alkhairi shine girman lada da matsayi da za ta samu ita ummu na aisha din da kuma wani abu na falala da zai lullube gidan sayyidina abubakar siddiq a ce an saukar da ayoyi goma dan sa aisha daidai lokacin da take irin shekaru ko sha biyar ko sha shida a duniya ba ta shekaru masu yawa a lokacin saboda ita a saukar da ayoyi ɗai ɗai har goma a jere kuma dai zan to wa'azi ga wanda yi makamancin haka sai zuwa ranar da kiyama da haka ko da ko kusa wato ko wani bangare wato na alkhairi li kulli mar'in minhum maktasaba min al-ithm to wannan usba din wani adadin mutane da cikin ku domin lafazin usba waɗansu mutane na cewa mutum arba'in amma lafazin usba yakan fara daga goma ko sha ɗaya ko sha biyu za mu fahimta haka cikin kissar ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam wato dangin annabi yusuf alaihi salam wato waɗanda eh, suka dinga cewa la yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin yanzu annabi yusuf da dan uwansa su biyu suna yara kanana su ne suka fi soruwa suka fi zama abin kauna a wurin mahaifinmu a wurin mahaifinmu al'adin mu ko ga mun wato mun kai karfi shine usba mutanen da suke ma'abuta adadi kuma sun kai karfi goma zuwa abin da ya fi Likullin da ibn hon kowane mutum ɗaya daga cikin su wanda ya tofa bakinsa cikin abin da ya faru din yana da maktasab min al-ithm barbadan abin da ya yi kunta na laifi Wannan wallazi tawalla kibrahu minhum a wata qira'a kubrahu wallazi tawalla kubrahu minhum qira'ar yaqub al-hadrami yana cikin qurra'ul ashara ko ka ce alkibru ko ka ce alkubru waɗansu malaman suka ce ma'anar da ɗaya waɗansu malaman suka ce a'a alkibru zunubi kenan alkubru kuma wato ainihin sakamakon zunubi abin da zai hau kan mutum bayan ya yi zunubi bi kulli mar'in minhum mustatir min al-ithm kowane mutum cikin suna da gwargwadon abin da ya ribanta ne wanda zai ta wannan kibrahu amma wanda zai dauke kaso mafi tsoka nauyi mafi girma na laifin lahu azabun azim yana da azaba mai girma a gaban kiyama wato shine abdullahi ibn ubay ibn sadul wato ainihin ɗaya daga cikin shugabannin munafikai to wannan kisa ta ummu na aisha hadisin ta yana cikin hadisai mafi ya tsawo cikin sahih bukhari idan za mu ji shi sama sama ba za mu fahimci cikin kissar ba amma za mu iya karanta shi ko da ba dukkan bakakin zan karanta muku ba yadda labarin yake an karɓo hadisin daga ummu na aisha ita da kanta imamu bukhari ya kawo shi musamman a cikin kitabun tafsiri yayi babi ya kawo littafin akai wato ya kawo hadisin akai ummu na Aisha Allah ta kare da a gare ta cewa hina kana laha ahlu istima qalu fa barraha Allah mimma qalu marwayin hadisin daga wajenta yace ta faɗi wannan magana lokacin da waɗanda suka yi musu kirkire suka faɗa abin da suka kitsa masa na ƙarya Allah kuma ya kubutar da ita ya wanke ta ya kawo shi ta hanya daban-daban shi Imam Bukhari ta hanyar wani da ta hanyar wawai ne wani lafazin yana cika wani lafazin wata riwayar tana gaskata wata wata tana karawa wata kai amma dai cikakken zancen ta ne take ce wato shi wanda ya rawaito daga wajen Urwa yake yake haddasa ne Urwa an Aisha radhiyallahu anha Urwa ibn Zubair wanda da ne ga Asma'u bint Abi Bakar yayar Aisha yake cewa Aisha ta bani ni labari cewa Allah ta kare ta gare ta anna Aisha radiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Aisha matar Annabi tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين أزواجه idan annabi zai tafi tafiya yakan yi qur'ani tsakanin matan wato dukkan mutumin da yake da mata ma abuta adabi daya biyu uku hudu sai ya kasance zai tafiya idan yana da sukunin zai tafi da su gaba daya kaga babu matsala amma idan yana da sukuni zai tafi da wanke ya bar wanke ɗaya zai tafi da yake ne sauran to ba zaɓe zai yi zarfi ba wato ƙuri'a zai a tsakani wadda ƙuri'a ta faɗo mata kan za ta tafi to zai tafi wanda kuma ba ta ɗauki zai abu kuma sai ta zama gida ƙuri'a ɗin da shine ya musu wata hanya ta istanki ta dukkan wata hanya da za ta tabbatar da adalci ya iya rubuta takardu kamar matansa guda biyu sai rubuta takarda guda biyu Ɗaya takardar ya ninke ta babu komai a ciki daya kuma ya rubuta tafiya ko kuma ɗaya tafiya ɗaya kuma gida sai kudin da nan ɗaya yake yace to kawai sai ta ɗauka. kaga duk wanda ta ɗauka mu ta ta tafiya da ita za ta ci ita sai akwatin ta wanda ta ɗauko gida to sai ta hakuri ta kula da gida har sai an dawo ko kuma ya rubuta tafiya duka takardun ya bar su yanzu matan sa uku matan sa uku zai tafi da guda ɗaya sai ya rubuta tafiya duka takardun kuma sauran ya bar su yanzu guda biyu ma'ana duk wanda ɗauki tafiya da ita za ta ci wanda ɗauki yanzu kuma shi kenan kaga ba za ta rubuta to kaga wannan sai zai tabbatar da adalci cewa mutum ba zabe ba ba san kai ba amma su ba haka suke ba kawai zabe suke yi wani kuma dan dabara sai yana kamar adalci ke san yayi amma sai ka tafiya sai ranan kwanan wanci daga yanzu da ma yana kwana biyu yana kirge sai ya tara su kamar zai adalci ya ina kirga sannan da sati biyu ko sati uku gwargwadon yadda biyu zaka shi ya san koyaushe shi biyu su ta mutum nan da kwana bakwai ko kwana goma ina jin tafiya za ta kama ni kuma ina karin da kira da wata da to ya yi saiti ya yi cikin dubi ya gano ranar mai jin za ta faɗo yana ɗakin wancan kuɗi ita za ta fice to kaga wannan babu adalci a ciki ubangiji ta ala ya riga ya sani ya al-masa'ilatul a'yuni wa ma tukhfi sudur fa'in tuku da Allah ya sani kuma ya san abin da suka da suke koyi abin da yake daidai ne ke kuri'a manzo Allah idan zai tafiya sai kuri'a ta kankanin matansa fa ayyatuhunna kharaja zahmuha kharaja biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda duk ya kasance kuri'a ta fada kanta da ijra Aisha tace fa asra bainana fi ghazwatin ghazaha fa da sahmi sai yayin qur'a ta kankanin mu cikin wani yaki da zai tafi yana son ya tafi da mace daya sai ya kasance kuri'a ta fada kaina da ni da tafi fa kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da ma nazala hijab sai na fita wannan tafiya tare da annabi a lokacin an riga an saukar da ayar hijabi mata suna yin lullubi suna suturce jikinsu fa ana uhmalu fi haudaji wa unzalu fihi ana ɗauka ta a cikin wani ɗan gida da ake kiransa haudar ana ɗora ta a bayan ragumi sannan kuma a sauke ne ma'ana maza ba sa gani na dan sai na shiga cikin gidan na gama kimtsawa sannan a kira masu ɗauka cikin kima wannan ya kama tun kama tun su ɗora bayan ragumi idan raƙumi ya tashi kuma da an je wani zango idan raƙumi ya sauka sai kuma su zo su kama su sauke shi idan sun sauke su yi tafiyar su sannan kuma in fito da shi ta haka ake yi mun a ɗauke ni cikin haudar ina kuma a sauke ni ai karshe mata kenan wannan a nan mace ba ta samu ba ta samu gata ma'ana in matan bature ce ba sai ta daka tsalle ta ba ta hau da kanta waye zai dauke ta sauki ta amma kaga wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci mata kenan fasirna hatta idza faraga sallallahu alaihi muka tafi har annabi ya kammala wannan yakin da ya bi wata ruwaya ta nuna ghazwatu banil mustalik ne wato ita ce kuma kira ghazwatul muraisiya ko kace ghazwatul bani al-muttalib ko ghazwatul muraisiya bayan annabi sallallahu ya kammala wannan yaki wa qafala yayin nufin dawowa wa danawna min al-madina muka kusanci da zamu shiga madina qafilina wato muna masu dawowa azana lailatan dirhili wata rana an yada zango da dare ana cikin hutu sai manzo Allah ya to ayi ke la zamu tafi ma'ana kamar shugaban tafiya ya ce nan da minti ashirin nan da minti talatin kowa ya kinsa za mu tafi aisha ta ce ana cewa a shirya za a tafi فقمت حين آذن بالرهين فمشيت حتى hatta حتى جاوزت البيت kace sai na ta cikin duhun dare da lallabi na na wuce har sai da na fita daga cikin ayar wato za ta je biyan bukata take dan da za a yi tafiya za a ba da lokaci kowa ya mace kiriya falamma qadaytu sha'ani akbantu ila rahmi lokacin da na kammala abin da na kammala sai na yau kana zan dawo wurin su masauki na fa idza iqdul li min abu azfarin qad inqata sai ga wani abu wuya na mai fari da baki wanda aka samu shi daga garin azfar ya tsinki kafu tun da gare ne ya tsinki ai zai warware tun da zai warware ya ko bukatar su je su tsinto shi faltamattu iqdi wa habata libtiga sai sai na koma domin in dauko abun ta in tsinto shi ko wajen tsinto shi kuma sai na ɓata lokaci a can وأقبل الرهط الذين كانوا يرهلون لي فاحتملوا هودي فرهلوه على بعير الذي كنت ركبته وهم يحسبون أني يحسبون أني فيه da sai kenan an zo tafiya wanda suka saba daukan wannan haudu su dauka bayan rakumi sai suka suna tsammanin tuni na shiga cikin na zauna suka yi kamatan kamatan suka daura bayan rakumi wa kana nisa'u idza zaka kifafan tace a wannan lokacin mata ba su da kiba da yawa ba su yi ba lam yaskulhunna lamu. nama bai sa sun yi nauyi ba wa inna ma ya al-urqata min at-ta'ami abinda suke ci kawai abin da zai hana su yin yunwa ba ma a koshi su abu da ta ibn fara koshi ba sai da aka bude Khaibar ka ko bude Khaibar shekara ta bakwai bayan hijira kenan ma'ana shekara goma sha uku farko a Makka ga shekara bakwai sannan waɗansu suka fara koshi tafafan ake rayuwa la laka wala alayka فلم يستنكر القوم قصة العودة بجين رفعوه ده هكا بسجان يسير وابا مثل أتكبر فكا أكا عودة وكنت جارية حديثة الصد ناكا سنتيقنا يا ريا مي قلن تيسي كرم فباعة الجمل وصارو فكا زابرك لأقوم يسكي تيسي فوجدت إكدي بعد ما استمر الجيش ليكم أنا سامو أبويا نانتون تونتوه بايا تني آية لن تجي أصلي قاسم تسبقوا أو جلك فجئت منازلهم وليس بها داء ولا مجيب na zo wajen ba mai kira ba mai ansawa ma'ana in kai kira ba mai dinka in ma kai kura ba mai wato wani ihun ka banza na cikin sahara fa amantu manzilin ladzi kuntu bihi wa zanantu annahum sayafkiduni fayarji'una ilayya suke kai da koma daidai inda dama nan ne yake suka tsara kwanta ne tsammani in sun tafi an je an je masauki na gaba ba a ganda ba za a ce a koma daidai inda aka bar ma'ana kaga ta amfani da hankali amma da nisa shi tafi ta bata cikin sahara a zo neman ta a same ta ba sai ce bari tsaya a nan kina sun sa iya gane nan sun sa da yawa ni ko ni kada ba lalle ne in iya da kasu in su ba kace sai ta kwanta a wajen sai ta koma san wurin sai zama ta a wajen bayan zuwa ne ilayya fa baina ana jalisatun fi manzili galabatni aini fa lokacin da nake zaune a wajen kuma sai barci irin da shi kenan sai ne barci wata mace ce yanzu a bata adaji kai barci ai dan tsoro ba za ta barci ba wa kana sufwan ibn al-mu'attil as-sulami thumma az-zakwani min wara'i bayt fa adlaja fa asbaha inda manzili fa ra'a sawada insanin na'im fa atani fa arafani hina ra'ani wa kana yarani qabla al-hijab tace a baya kan an bar safwan ibn mu'attil as-sulami thumma az-zakwani yana bayan ayari dama tun kafin a zo wannan zango shi yana baya an barci a baya fa adlaja lafazin adlaja mutumin da ya kwanta ya barci sai can karshen dare irin wajen karfe uku ko hudu sai tashi ci gaba da tafiya sukan yi haka matafiyan da da zaran farkon dare ya zo sai su kwanta sai kuma su tashi wajen karfe uku kaga idan ka kwanta farkon dare kana yin sannan magariba da isha'i karfe bakwai ka yi damu daga ka kwanta karfe bakwai kaga idan ka tashi karfe uku ma'ana ka samu barci madan awa bakwai idan ka tashi kuma sai ka nauka kafin a ce gari ya waye har hantsi ya yi rana ta hana ka tafiya ka yi tafiya mai nisa to shi ya ke to karshen dare kenan don ya samu sanar tafiya mai nisa ce yana zuwa sai gari ya waye masa inda nake sai ya riga duhun mutum daga nesa sai ya zo inda nake yana zuwa ina cikin barci sai ya ganni sai ya sai gane ni dama ya taba gani na kafin ayi hijabi da haka yanzu ko da hijabi wato zai idan ya ga fuska ta zai iya gane ni ta ce gani na ke da wuya da ya faru sai ya gistar jari yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce fasai fasu gistar jari gistar jari da ya sai na farka ina arafa ne da ya gani fa kammaltu wajen bi jilbabi sai na sauki bangaren riga ta ne haka ne zai fuska ta inda tana barci fuskata ta bude amma in ta tashi kuma ta ga daga ita sai sai ta rufe fuskar ta wallahi ma kallamani kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghayr istirja'i ta ce wallahi bai yi min kalma ko ɗaya ba ban sake jin wata kalma ko ɗaya ba ko da shi da kansa ban da wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta ana sarahilatahu fa wati'a ala yadayha farakitu yadda har sai bai kwantar da rakumunsa na fahimci abin da yake nufi in haula kuma ya juya baya ya bar wajen ya kwantar da rakumun ya bar lokacin da yake ganin yanzu ya kamata ta hau kace fanta laka yaqubu biyar rahila hatta ataina albayta ba'da ma nazalu muzirina fi nahr az-zahirati take bayan ya tabbatar na hausa ya kama rakumin ya ci gaba da jihar yana ta tafiya ka zuwa batun da safi dan gari ya waye da lokaci har ya cimma inda manzon Allah ya sa aka yi ziya da zango na gaba muzirina mutanen sun riga sun sauka waqtul wahar shine dai lokacin da rana ta zafi wajen gargin azzara. shine ta ƙara fassara shi da cewa fi nahar zahira daidai goshin azza rana tana da zafi an yada zango mu ko mun iso wajen ka duba a awa nawa ke ma'ana tun daga wajen karfe bakwai ko karfe shida da safe bai ce mata komai ba ba ta ce mata komai ba wato an samu cikakken isfa daga bangarorin guda biyu bangaren su da bangaren ta ce kafin mu zo wajen fa halaka man halaka wanda ya halaka kan ya fara halaka wa kana alladhi tawalla iska Abdullahi ibn ubay ibn salul wanda ya fara ya ta ƙaryar shine Abdullahi bin Ubay bin Salul fa qadimna al-Madina muka iso Madina fasta kaitu hina qadimtu shahran lokacin da muka iso Madina sai rashin lafiya ta kama da har tsawon wata daya ba da lafiya wannan su yufiduna fi qawli ashabil ism mutane suna ya tada jita-jitar ai safwan bin al-mu'attal yayi kaza da ummu na aisha wala ashkuru bi shay'in min zalika tasmi ban ma san haka ba a zuciyata ma ban kawo cewa za a yi wannan tunanin ba ثم بعد بعد صلاة الوردة لكن وهو يريد يدي وجهي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه إلى عندك تتعب ما أظن ليس جفا من شكا أتيك رسول الله جاءتها بانا دني توسين دنا ساب دني أو دم من الله صلى الله عليه وسلم تتعب من جفا من شكا أتك مني إذا كنت ما أرى فيها وده إذا أدريانا فيها دني إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم fa yusallimu thumma yaqulu kayfa tikum thumma yanfar sai manzo Allah kawai zai shigo ne gida idan ya sallama ta gaba daya da Aisha da masu hidima da ita suka gani suka ansa sai kuma sai kayfa tikum ya tafi da jiki ba ma ita zai wa magana sai kalli miji ta ya tafi da jiki sannan kuma ya tafi fa za ka lam yuriduni wa lam ashkuru bi sirri tace wannan kawai shine shakka amma ni ba na tsammanin wani sharri cewa wai ga wani abu da ake yadawa da wani hatta karantu ba da mana kintu kace har sai da dan murmure wata rana sai na fita dan biyan bukata irin ta dan adam fa karzu mai ummu mutahin qibal al masani wadda ta fita tare da ni ita ce mahaifiyar Musbah ibn usafa. can mun fita bayan garin Madina wani wuri ake kira al masani al manasi wa huwa mutabarrizuna wa kunna la nakarbu illa laylan ila laylan shine wurin da mata suka saba biya suka saba zuwa su biya bukatar su kuma dama mun saba ba ma fita daga dare sai dare muke zuwa wannan wajen wanda ya gama kai bukatar su kuma ya dawo gida wa zalika qabla an tuttasaba al-qulub qariba min buyutina hakan ya faru ne tun kafin a zo a gina ban dakuna kusa da dakunan mu wa amruna amrul arab al-awwal fi tabarrud qabla al-qibal al-ghaib tace al'adam mu yadda larabawa suke tun ada shine wanda zai taje bukata ya tafi daji kawai da shiga sahara sai an daina ganin shi yayi kayan sa sannan ya dawo fa kunna na ta'azza bil kulufi an nattakhidha inda buyutina tace muna ganin abin kyawa ne mutum ya gina shadda ya gina masai a gida kazanta ne haka suke al'ada ce haka haka suka dauka ban talaktu ana wa ummu misba wa hiya ibnatu abi ruhum ibnu abd manaf wa ummuha bint sakhr ibn amir khalatu abi bakr as-siddiq وابنها مصطفى ابن قطاسة مصطفى ابن قطاسة فأقبلت أنا وأم مصطفى قبل آه، قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا كان بعد لبار مصطفى بن إنت إريدا أبو رهم ابن عبد مناف وما هي يركا إريدا سكر ابن عامر وتكمر خالة تيجا أبو بكر الصديق وتكمر مهيت يتكوير مهيت أبو بكر الصديق إذا ونا أم مصطفى dan ta kuma shine Musa ibn Usama take bayan mun dawo mun kusa zuwa fa asarat ummu misfa fi murtiha ummu misfa tana tafiya kai kashin take da zanta ko kuma sai sun fada da gelanta idan tana ta babban gidan da take da hakkin zuwa ta gaba sai sai sun take za ta fada fa qala sai take ta isa misfa Allah wadaran misfa fa kuntu laha sai da kai ismu ma kunti atakubina rajulan shahida badran tarda abin da kike ba ya zaki sai Allah wadaran mutumin da ya halarci yakin badar ma'ana wanda ya halarci yakin badar yana cikin ah, mutane masu falala bai kamata a zage su kowa ya abin zagi yakin badar ya tafi da lallan Allah sai lalla Allah qad fala ala ahli ba basala amadu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ma'ana kamar ubangiji ya kalli waɗanda suka halarci yakin badar ya ce daga wata abin da ko gada dama na ina gafarta musu ya zaki zagin kuma da ya halarci yakin badar kana sai sai ai hantahu sai to gabalalliya sai ka san ma abin da ake cewa da ki san nufa shi yana cikin wani a wani fasma ima tsala da ki san abin da nufa ya faɗa ba kun ku da cewa ma tsala me ya faɗa fa asbarani bi qawli ahli kitab sai ta ba mu labarin duk abin da aka yada dubi ta jitar ai da kaza da kaza muna kaza kuma cikin wanda ya ɗauki ya ce jitar jitar wato ki Abdullahi bin zai gina salo sannan waɗansu ma daga cikin mutanen kirki irin su Musa irin su Hassan bin Sabit sun tsoma bakin misbah na cikin wanda su ma suka rinka yada wannan maganar ko kuma dai Allah kalla sun ce wani abu kai ko da su yada yada wa irin ta munafikai ba Aisha ta ce baldattu maradan ala maradi da ta fara mamaye ya ce sai kuma na koma cuta ta ma ta fita da wannan فلما رجعت الى بيتي يا عند نجاو جدا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتبو عند نجي ثم قال سميتي كيف فيكم يا تجد aka ce da sauki fa kuntu sai nace da shi ata azanu li an ati abawiya zaka bani izini in je gida wurin iyayena قالت عائشة وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما so nake in je gida in ji su ma iyayena suna da wannan labarin da nake ko ba su fa abin da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai mun izini fajitu abawayya naje wajen mahaifana fa qultu li ummi nake da mahaifiyata ya ummatahu ya mahaifiyata ya tahaddathu ma ya tahaddathu nas me mutane suke cewa a gari qalat sai mahaifiyata tace ya bunayyati ya ke yata hawili alayki kuma ta rubuta kin to kai kanki kar ki kara kan gidan mu wallahi la qallama kanat imra'atun qat wadi'atu inda rajulin yuhibbuha wa laha bara'ir illa aktharna alayha take duniya take da wuya a samu wata mace mai matsayi a wurin mijinta kuma tana da kishiyoyi face sai kishiyoyin ta sun ƙara gishiri kan labarin ta ita da ma ko kijo na kila ƙarin gishiri da kishiyoyi ma'ana tana so ta kwantar da hankalin yarka قالت فقلت سبحان الله قالت رحمتي A سبحان الله haddasa قد تحدث bi بهذا yanzu mutane sun yada wannan magana yanzu abin da mutane suka ce kenan kace fa bakai tilkan lailata hatta asbaha gaba ɗayan wannan daren kuka ne bai yi barci ba la yarqau li dam'un wato hawaye bai yanke daga ido na ba wala aktahibu bi nawmin bai yi tozali da barci ba hatta asbahtu abdi annawa gari na ta kuka فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد رضي الله عنهما حين تلبس الوحي يستأمرهما في تراك اهله كما قال الله علي بن ابي طالب يكرهه اسامه بن زيد yana neman shawarar su wajen da Aisha ya rabu da ita ko kare rabu da ita ya ga cikin shi taraki Aisha wasu cikin shi taraki Aisha wajen rabuwa da iyalinsa me hikimar manzo Allah ya kirawo Usama da Ali ina da kaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa taraktu ana wa Abu Bakar kaga Abu Bakar abin ya tafi yasa Umar kuma shi ba kuma yasa kuma kishiyar Aisha da haka shawarar sa ba a karbe ta da ma'ana sai manzo Allah ya nemi waɗanda suke nesa da gidan haka ta fuskar dangantakar aure ina nufin babu ƴaƴansu a gidan فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله tace Usama ibn Zaid bai wata wata ba yace a a manzon Allah sarkar da iyalanka Aisha ba ta komai wannan labarin duk yadda aka yi kila mai ƙarya da yace ya Rasulullahi ahlaka ahlak wa ma na'lamu illa khair sai manzon Allah karki iyalanka ba muka sani game da su sai وأما علي بن أبي طالب أما علي بن أبي طالب فقال سيدي يا رسول الله لم يضيق الله عليك الله بيكون تسامك با والنساء سواها كثير mata ba ita fa suna nan da yawa in kana so ka kara aure ma'ana ta kuma bai ce saki ba kai tsaye sai banda ita so mata da yawa wato kayan magana ke wa in tas'al al jariyata tusduq to kuma ka tambaye da rura mana to yanga da take mata hidima ai ka tambaya ma gaskiya in ta san wani abu abinda bari ya faɗa ma kai aiki da shi ma'ana ya ta shahara cewa barira mai gaskiya ce fa da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam barira manzon Allah sai kirawo barira fa kale ce ai barira ya ce barira hal ra'aiti min shay'in yaribuki kin ga wani abu da yake sa miki shakka game da ummu na Aisha game da Aisha kanin barira barira tace la wallazi ba a saka bin hakki tace a a na rantsi da wanda ya turo ka da gaskiya in aitu alaiha amran aznisuhu alaiha أكثر من أنها جارية حديثة سنة إما أكون na نجني wanda zan zarge ta akai ko in ga laifinta akai kawai yarinya sai karama mai kananan shekaru tanamu an ajini ahliha fa ta'ti dajil fa ta'kuluhu a ba ta rubon gari ko karan gari ko kulli da za a yi gurasa sai ka kwanta kai barci kuma gizon su yi ita da dole ji wa amma kace ina da wani laifi a duniya wannan laifin ka ta ajiyar gari ka ce kullun da shi zai kwanta wani shi zai tuma shi Allah ya tashi fasta'adara ya nemi ya nemi wa zai yanke masa hanzarin abdullah bin mas'ud فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر من الله يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي wa zai bani hanzari dangane da dukkan abin da na yi game da mutumin da cutarwarsa ta kai makura game da iyalin gidana fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira ba abin da nake game da iyalin na sai alkhairi wa laqad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira gashi sun ambaci wani mutum shi ma ba abin da nake sai alkhairi game da shi wa ma kana yadkhulu ahli illa wa ma'i bai taba shiga gidana ba tare da ni ba فقام سعد بن معاذ الأنصاري سعد بن معاذ الأنصاري فسيتاتي فقالت يا رسول الله أنا أعذرك منه لذا لما مكلف وسوف يا جماعة الكيبة إن كان من الأوس wanda duk kafa da ya kasance yana daga cikin kabilar aus da rasu ulkahu zan fulle kanta wa in kana min na min al-khazraj in ya kasance daga kabilar khazraj na fa fa'alna amraka to ba zan je da kana fulle kanta ba sai kai mun umarni mu je mu fulle saboda dan kabilar aus dan kabilar sa dan kabilar kabir kuma abu jahal bai ne lokacin jahiliya dan yanzu an musulunta kare ce far masa a ce saboda gabar jahiliya ce tuna ma'ana kar a ce unguwa kaza da unguwa kaza ko ba ta ba lokacin da sa'ad ibn mu'az ya faɗo wannan magana me ya faru fa kama sa'ad ibn ubada sai sa'ad ibn ubada ya tashi huwa sayyidul qadr shine sayyidul shugaban qadr wa kana qabla zalika rajulan salihan aisha ta ce da kan mutum ne salihan walakin in ta malakul haliya amma kishi irin na kabilanci na jahiliya sai ya dauke sai sai ya dashi fa kana li sa'd ibn mu'adh ya fada sa'd ibn mu'adh ke kazabta da amurka sai kariya take la ta katulhu wala ta kadwa la ta kadhi baka isar kaji ba ba ta da ikon kaji fa kama usayd ibn hubayr sai usayd ibn hubayr ya tashi wa huwa ibn amr yana bangaren aus bangaren kenan wanda ya maganan farko فقال لسعد بن عبادة يتي لسعد بن عبادة كذبت لأمر الله لنقتلنه يتي كأي يكتي والله سيمون كتي سيمون كتي فإنك منافق تجادل عن المنافقين منافقين كوي كان سوك بعض المنافقين كاليا فتساور الحيان الأوس والخضر sai bangare biyu kuma aka shiga rigima da awu da kaza awu suna goyon bayan sa'ad ibn mu'az al-qadr suna goyon bayan sa'ad ibn ubada kowanne sa'ad turai hatta hammu an yaktasibu saura kirista sun farke da fada da kisan juna wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'imun ala minbar manzon Allah yana tsaye kan minbari falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuqaddiruhum hatta takat manzon Allah bai wuce ba yana kokarin kwantar da sautin su kuyi shiru kuyi shiru har sai suka yi shiru wa takata shi ma sai yi shiru ma'ana da suka yi shiru shi ma sai yi shiru kawai sai rufe tafsir bai sake cewa komai ba wanda ne gaskiya da rigima ya hakura da cutar da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya duk da cewa ya tantance ai masa ne kisa kuma manzo Allah tun da yaga abin zai kayar da rikici sai ne cikin Allah wato kaga anan gurin yana da kyau wato gwada abu tsakanin amfani da kuma cuta abu ko da akwai amfani a cikin sa in zai jawo cuta cutarwa da take mai girma sosai sai a hakura wato dole akwai muwazana bainal mafasid wal masalih cikin shari'ar musulunci in ba haka ba da ba sai da a kan shi ba da abin da zai faru faru amma sai mazan lafi Aisha ta ce fa makasu yawmi zalika la yarqau li dam'un wala astahilu bi nawmi haka wannan yin da sake yi hawaye bai yanke daga ido na ba kuma ban yi tun tozali da barci ba قالت fa asbaha abawaya indi wa qad bakaytu laylatayn Iyayena guda biyu suka zauna a wurina da mahaifiyata da mahaifina na yi barci na dare biyu wa yawman da yini daya la astahidu bi nawmin wa la yarqa'u li dam'un hawaye bai yanke ba ko da sukan tsaya ido na ko ban yi gani da barci ba ma'ana wajen awa 48 kusa da awa 48 ba barci kawai kuka take yazunnani anna al-buka'a salikun kabi. iyaye na mata sun kauka wannan barkin kawai shi zai yanke zuciya ta cikin in fadi muriya zai yanke hanta ta in fadi mu wannan kuka qalat tafi fa bainama huma jalisani indi yayin da suke zaune a wajena wa ana abki ina cikin kuka fa ta'azanat alayya mar'atun min al-ansari sai wata mace ta zo ta sallama cikin matan mutanen Madina fa azintu laha sai ne mata izinin shigowa fa jalasat tabki mai ta zauna tana taya ni kuka kanat tace fa bainana nu ala zalika dakala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam muna zaune ne da wannan mata muna ta da kuka sai manzon Allah ya shigo fa sallama ya sallama kuma jalasa sannan ya zauna qalat tafi wa lam yajlis illi mundu kila ma kila qablaha tun da aka yada wannan jiki bai taba zama a kusa da ni ba zai rana ma'ana masoyi yana kiwatar mu'amalar masoyin su dare tun da aka yada jiki daga irin nan ne kawai yazo ya taba zama kusa da ni ثم قال سنن amma ba bayan haka ya aisha fa innahu balagani anki kaza wa kaza yace Aisha ya zo min cewa kin yi kaza kin yi kaza kin kaza an zurge kin kaza da kaza fa in kuntu bari'atan fatayubru fatayubru killa fatayubru killa idan ke kubatacciya ce Allah zai kubutar da ta hanyar wa'azi wa in kunti almamdi da zambin har kin yi laifi to ki tuba zuwa Allah ki nemi gafararsa فإن الأبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه باوا إذن يلفي يكون يجد سوى يلفي يكون لسنا يكون زوى الله فعلا يجي مثلا قال كتي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته يا عند النبي كمل مغنسا قال تدني حتى ما أجبت منه قطرة كتي سي هواينا يكفي har ko da ɗigo ɗaya bana jinsa fa kuntu bi abi kuma sai da mahaifina ajib rasulullahi fi maqal bayan manzon Allah an tabi ba zan iya baka ansar qala sai ce wallazi fakace sai yace wallahi ma adri ma aqulu bi rasulillah wallahi ban san me zan ce manzon Allah ba inji sayyidina Abu Bakar ban san me zan ce masa ba fa qultu li ummi sai na ce da mahaifiyata ajibi rasulullahi bai wa manzon Allah an sa qalat tace ma adri ma rasulillah ban san me ce Allah ba قالت عائشة تفي فقلت وأنا جارية حديثة السن la aqra'u kaseeran min alqur'ani take da kin yarinya ce matashiya a lokacin qur'anin ma ban karanta da yawa daga cikin sa ba sai nace inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadha alhadith hatta taqarra fi anfusikum wa saddaqtum bi ta faɗa wa manzon Allah da baban ta Abubakar Siddiq da mahaifiyarta tace wallahi na san cewa kun saurari wannan magana tun tuni kuma ta riga ta tabbata a cikin zukatanku har ma kun gaskata fa la in qultu lakum inni bari'a in na ce muku ni warakakkiya ce ba ni da laifi ban san ruwa ban san sauka ba wallahu ya alama anni bari'a Allah ko ya san ni ko warakakkiya ce la tusaddiquna bi ba za ku gaskata ni ba wala inni tarattu lakum bi amrin idan ko na ce muku nayi wallahu ya alamu anni minhu bari'a Allah ya san ko wannan abin ban yi ba la tusaddiqanni gaskata za ku wallahi ma ajidu lakum masala ba wani misali da zai iya buga muku ban ga misali na da ku ba illa qawla abi yusuf sai abin da mahaifin annabi Yusuf ya faɗa fa sabarun dalil wallahu almusta'anu ala ma kaga magana da jeruwa cikin hikima da basira ta isar da sauki kuma za ta rasa zuciyar kowa kala take sun ba ta hawwalu sai kawai da juya ta yi gefen da ba tana kwanciyar fatta ja su na kwanta a a kan akan fitilata kala take wa ana ina idan a'lamu anni bari take na san cewa ni wal kaskiya ce ba da laifi wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati Allah kuma zai warkar da ni ya saukar da wahayi walakin wallahi ma kuntu azunnu anna Allah munzilun في نفسي كان اخر من ان يتكلم الله في بامر يتلى kace na san Allah zai saukar da wahayi sanar da annabi amma ban taba tsammanin wai saboda ni za a saukar da wani wahayi cikin alqur'ani kace ina ganin ban kai ba ba kowa ba ban kai matsayin da za a saukar da ayoyin alkur'ani a rinka karanta wai saboda a warkar da ni ba ita dai zai masa wahayi wahayi irin hadisi a sanar da shi aisha ba ta da laifi walakin kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma rubiya yubarri'uni Allah biha tace abinda ma nake fata ina Allah ya nuna wa annabi cikin mafarki a nuna masa cewa ne warkakkiya ce ba na gare قالت كيف والله ما رام رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم wala kharaja ahadun min ahli albayt hatta unzila alayhi tace manzon Allah bai fita daga gidan ba ba ɗaya daga cikin wanda suke nan aka tattauna da ya fita har sai da aka saukar da wahayi a kanka fa akalahu ma a ya'khudhu min al-burha irin abin da yake samun sa nan gumi sai ya rika samun sa hatta innahu la yatahaddaru min bumutul duman har za ga idan wahayi na sauka annabi gumi na ketowa daga cikin sa kwaya kwaya yana kalli kamar zinariya min al-araki saboda gumi wa huwa fi yawmin shatin a yinin da ake tsananin sanyi na mukumuku min thiqalil wa min thiqalil qawli alladhi yanzilu alayhi saboda nauyin abin da ake saukar masa na wahayi Allah sai inna su mulki alayka qawlan ai nauyin lokacin da ake saukarwa annabi wahayi jikinsa nauyi yake daidai da rakumi in annabi na sai sai rakumi ya kama ya dubu wani sahabi yace wata rana annabi ya tsora kafarsa a kaina sai wahayi ya zauna sauka a kan sai sai da ne tsammanin zai rubuta da kashin jiki na gaba ɗaya jikin sa ya nauyi qalat tace fa nan ma surriya an rasulillah yayin da wannan gumi din ya rabu da shi kuma abinda da yake ciki na shagaltuwa da wahayi din da ake saukar masa ya riga yanke wahayin ya sauke surriya an huwa ya fata sai kawai ga kenan burbuci fa kanat awwal kalimatin takallama biha sai ya kasance farkon kalmar da ya faɗa yace ya aisha amma azza wa jalla faqad barra'a aisha Allah ya riga ya walakar da ki فقالت أمي سيما هجي أتكتي قومي إليه تاشيكي جي قرن أدب جنون بيتي قالت تشي فقلت سنتي والله لا أقوم إليه تشي والله بنون جي ونوتي با ولا أحمد إلا الله عز وجل فأوند من بودي واسي الله وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم العشر الآيات كلها Allah ya saukar da innal ladina ja'u bil ifki ayoyin goma gaba daya ma'ana tun daga aya ta 11 har zuwa ta 20 falamma anzalallahu fi bara'ati yayin da Allah ya saukar da abin da ya saukar wajen warkar da ni da kubutar da ni qala Abu Bakar bin Siddiq anhu sai sayyidina Abu Bakar yake wa kana yanfiqu ala misfahihi al-usaka da kotan ya kasance yana bayar da dukiya da hannun jari ga Misah ibn usafa li qarabatihi minhu dan kusancin sa dan shi da shi dan wa da dan danya da kanwa ne wa faqrihi da kuma talaucin da gaji makusanci da shi talaka sai yace wallahi la untiqu ala nisfahi shay'an abada ba'da alladhi qala li aisha ma qala to daga yau nisfa na dana ba su komai to daga kana cikin wanda suka tsoma baki wajen yada jiki ta game da yada وأنزل الله في أن يتوكردا ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ma'abuta yalwa ma'abuta la su daina suwa cewa ba za su taimakawa dangi ba ba za su taimakawa talakawa ba ba za su taimakawa muhajirai ba fi sabilillah ma'ana musa ibnu usasa yana da karaba yana da maskana yana da hijira sai daga cikin wannan ma da ya isa ki taimaka masa ballan ballan guda uku shine anan gurin aka ce shi laifi da yan badar za su bai dace ladan su na badar ba kuma bai shafe ladan su na hijira ba tun da gashi ya tsoma baki kan abin da ya shafe mu da Aisha amma da an kira shi daga cikin almuhajirin da kuma fi sabilillah hijiran ma ba ga magari hijira ba fi sabilillah har yanzu tana nan karɓar biya ba ta fi ina da maka wato kasa a ce girman aikin hijira ba karamin aiki bane sannan kuma aiki na wato yakin badar ba karamin lada bane wadi afu wadi fa kenan ba mai fi afu ala turbuna an yufra Allah lakum ba Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim qala abubakar bala wallahi inni uhibbu an yaghfira Allah li ina san Allah ya gafarta mu faraja ila nafaqati allati kana yunfiqu alayhi sai ya koma ya shiga bashi da ya shiga da tallafa masa irin yadda yake yi da wa qala ce wallahi la anzi'uha minhu abada bazan hana ji har abada lokacin da ake cikin wannan rudanin kafin wahayi ya sauka annabi ya tafi yana tambayar Zainab bintu Jahash Zainab bintu Jahash kuma kishi Aisha to wai da zaki ce game da abin da kike game da Aisha ya yau ka samu kishi ka tambaye ta ya zainab yace ya zainab ma za علمت aure aiki me kika gani me kika sani game da Aisha ta ce ya rasulullah ta ce ya يا allah ahmi اهمي wa وبصري ni kan zan tsare ji na zan tsare gani na ma alimtu illa khaira ba abin da sani game da Aisha sai alkhairi قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت تاكرا بلا ما تجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت هل نمك إن إنتيت muke ɗan ja amma tare da haka duka kame bakin ta wannan babban misali ne ga mata a yau babban darasi ne ga mata a yau tace fa asamahu Allah bil warqi fa asamahu Allah bil warqi Allah ya tsare ta ya sa mata warqi wato san tsini ta ki faɗa abin da ba sani ba wa tafiqat uktuha hamlat tuharibu laha amma tana da yan uwa hamna ita kuma ta cigaba da taya zainab ɗin rikici fa halaka sai man halaka min ashabil ifki aisha take ta halaka cikin waɗanda suka halaka game da ashabu wato cikin ashabu wato kasa akwai lokacin da wato ita ki kishiya ba ita ce ma rigima ba kawayenta ko yan uwanta ko ko kannanta su rika tayar da rigima to haka wuce ma'ana wannan dai a takaice a jumlace shine labarin ashabul ka ga Allah ya jarrabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awan sama da wata guda ana cikin mutane ai kowa ya hankali ba zai kwanta sannan ka dubo yadda Allah ya jarrabi ita ummuna Aisha Allah ta kare ta ka dubo yadda Allah ya jarrabi sai na Umar ka dubo kuma abin nan ka dubo sauran mu ne halin da kowa ta mutunta shi tsawon wata guda ko ba a saukar da wahayi saboda ka'idar ta Allah ta li yabluwakum ayyukum ahsanu amala don kuma a girmama ladan mutane akan ba ladan su don kuma a sake yin tamyizi tsakanin mutane na gari da wanda ba na gari a takaice dai Abdullahi bin Ubay bin Salul da ke da sauran munafikai wannan aya da hu azabun azim ta tabbata a kansu amma su Hassan bin Sabit su wato ainihin Musa ibn Usaka wannan kuma ya fiya ta tabbata kansu saboda rigayen aikin Usaka ne suke kuma malik ibn aqal kuma ya ga haushi da kowa ya haushi Ba akwai lokacin da da ya je tasaniya cikin masu yaɗa jita tar ya raɗe a wani kwallo na madina takoban da ya kai mata tsara da kuwa abin nan hasan da sa'ad ya ɓalla tsara sai kuma ya fita a guje lokacin da ya kai sai tanaffa su babu sai ne fa inda ne gulamun idza hu jitu lasu bi shahidi ya karɓi tsinin takobi ka san ni jarumi ne ba ya mawaki ba maza Allah ya kira wani musu dutse yace Hassan ka yafe saran da aka bar takobi yace na yafe in dai sar da kai takobi ne ka sa baki na yafe in ba haka ba sai yake zafi sannan kuma sai an yafe maka ba masa hadi wadansu kuma suka ce masa hadi amma dai kamar da ruwaya aka garau ba ala kulli hali ina da amfani da fahimta yanzu mu shiga cikin ayoyin kai Allah ya ce launa لولا إذ سمعتموه ولن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين أولئك عند الله هم الكاذبون التي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء دم جاءوا عليه جاء لولا جاءوا عليه دم بالتوبة أو لولا إن سميتموه لولا إن سميتموه ظن المؤمنون لولا إن سميتموه دم يا عند كوكا سولاروا النزل شيء ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا mummune maza da mummune mata ba su zata wa kansu alkhairi ba wa kanu kuma suka rika cewa haza ifkum mubin wannan ƙarya ce mabayyaniya ma'ana dan mai mummune ba su zatawa kan alkhairi ba abin nufi da ya kamata da Mustah ibn Usaka da Hassan ibn Sabit su zatawa kansu alkhairi abin nufi su yi wa uwan uwansu zatan alkhairi dan mummune dan uwan mummune ne yadda kai in kai ne wato ainihin ba za ka yi ba to ya kamata ka zatawa wani in shi ne ba zai ba shi yasa wani daga cikin sahabbai da ya ji labarin ya da gida ya je ya ce yanzu ke wance idan ke ce kika ke tsanta da subhanahu bin za zaki kaza ce wallahi ba zan yi ba sai ce to wallahi ko ne ne kuma nake tsanta da wanda ba zan yi ba ma'ana sai suka zaka wa ummu na Aisha alkhairi kuma suka zaka wa Safwan ibn Mu'affal kuma alkhairi ina ba dan Ba to ne Allah ta danne yayin da mamune suka ji wannan labarin ba su zaka wa junan su alkhairi ba danne ba su rinka cewa ba hada ikum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati sifata su kuma waɗanda suka yi kaliyar suka yi kiri dan me ba su kawo shaidu guda hudu ba kai su san cewa idan ta ce wani yayi kaza sai ka kawo ce shaidu guda hudu sun san su kamar da makaranta a baya fa idan ya su hada yayin da su zo da wannan shaidu guda hudu ba irin wanda ake bukata dan tabbatar da wannan hukunci fa ulaika inda Allah humul to irin waɗannan a wajen Allah sun tabbata maka ne take ma'ana duk wanda ya zargi wani cewa yi zina kuma bai kawo shaida guda hudu ba da suka tabbatar lalle an ganci kamar tuni da taɓarya to ya tabbatar cewa ƙarya yake kina fa ulaka inda Allahu mulkazibun سنة ولولا فضل wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati لمسكم لمسكم فيما أنفقتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وإن بعد أن فضل الله بأكمكم لكم رحمة في الدنيا عن إذا الدنيا والآخرة لكم الآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم da azaba mai girma ta shafe ku fi ma fattun bihi cikin abin da kuka tattauna a kansa wato game da wannan kirkire ko kage da kawo na Aisha wannan ana faɗawa mummunai waɗanda suke nagari ba kai ba aka ce ba dan fananan Allah ba ta riga ta gabata a gare ku da rahamarsa a nan duniya da lahira da kuna tsoro baki cikin abin da shafi gidan annabta kuka yi kage da ƙarya da sai azaba mai girma kawai ta shafe ku amma ubangiji ta'ala ya riga ya muku katanga da rahmarsa ya riga ya muku katanga da falalarsa kasancewar ku sahabbai waɗanda kuke da sabika wato wani aiki na gari da ya riga ya gabata a baya wanda ya tabauta muku yadda Allah yadda da Allah yayi ba zai fasa ba ina fata an fahimta wato ana maganar mammanan da suka zo mu baki cikin wannan magana ke Allah ce in talakawnahu bi alsanatikum azaba za ta shafe ku ne yayin da kuka rika shafar wannan magana da harsunan ku wata taquluna bi afwahikum kuka rinka fata ka rinka fada da bakin ku ma laysa lakum bihi ilmun irin abin da ba da ilimi akan sa wa tahsabunahu hayyina kuna tsammanin abu ne mai sauƙi a wajen Allah ta'ala wa huwa inda Allah abu ne mai girma a wajen Allah dan ya tafi annabi ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ولولا إن سميتموه دمي يا إن كنت تلالوانا مغانا قلتم بكتير ما يكون لنا أن نتكلم بهذا wato bai dace ba gare mu mu rinka faɗin irin wannan zance subhanaka sarki ya tabbatar maka ya ubangiji hada buhtanan azim wannan kirkira ce wani take mai girma dan da kuce haka ba ko kuma idan to laula idh muhu. ina ma a ce yayin da kuka saurari wannan zance kuntum abinda kuka ce ne. ma ya yakunu lana an natakallama bi hada ai bai dace ma a zama na tattauna akan wannan wannan zancen banza ne wato dai ana jan hankalin waɗanda suka tsoho bakin su cikin mutanen kirki kar ku manta da wannan ina ma haka kuka ce kuka rika cewa subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah hada buhtanun azim wannan ai kiran wanda yake mai girma ya ibukum Allah an ta'udu li mithli Allah yana yi muku wa'azi ne ko mu ne an ta'udu li mithli idan kar ku sake komawa irin wannan zantar in kuntum mu'minin in dai har koma mu ne ma'ana wannan na nuna kenan da Hassan ibn Sabit da wato duk wanda suka tattauna cikin waɗanda suke mummune na gari Allah ya riga ya yi musu tunda ana maganar kar ka sake koma nan gaba an gane ku amma waɗanda suke munafikai ko su kun tun farko ta wallahi tawalla kibarhu mu lahum azabun azim su an ga an gama da su amma mummune ne ake cewa ya'idukum Allahu an ta'udu li mithlihi abadan Allah yana muku wa'azi dan karku sake koma irin wannan zance har abada in kuntum mu'minin in har dai ku mu'mine ne waɗanda suke nan Allah ya ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ويبين الله لكم الآيات يبين تعالى ينعمكم بيان آيوي سنة بالله دكي والله عليم حكيم وبين عليم ني وتمسني سنكم حكيم من هشمة إن الذين يحبون أن تسيء الفاحشة في الذين آمنوا lallai waɗanda suke son su ga alfasha ta yaɗu a tsakankanin mummune da haka suke ta yaɗa zancen binisbatna ilaihim suke danganta mummune abinda ba su ji ba ba su gani ba wani mulaƙasu ba su ne dai waɗanda aka ce usma ta minkum dinnan masu irin wannan ɗabi'a masu irin wannan hali lahum azabun alimun fi dunya lallai suna da azaba mai radadi a nan gidan duniya shine bil haddi ta hanyar yi musu haddi da kasafi saboda kasafi da suka yi wal akhira sannan suna da azaba kuma a gidan lahira bin nari wato ainihin kauta liman mata wa lam yusuf ila Allah ga dukkan wanda wato ainihin ya mutu ba tare da ya ba li'anna al-hudud jawabiru lil-dhanbi an ce ana yin azabar wuta ne ga wanda ya mutu ba riga an yi masa haddi ba sannan bai tuba ba saboda inda an yi masa haddi haddi yana kankare zunubin da mutum ya dauka لأن الحدود جوابر للذنب an il mahdud bihi wato ainihin saboda haddi yana kankare zunubi dangane da wanda aka wa haddi din kalqan kamar wanda ya kafa fikin wa amma dambul iqdami ilayhi fala yukaffiruhu illa tawbatu wa afwu lillahi amma mutumin da wato bai yi kazafin ba amma ya so yayi ya kulla niyya a zuci kaga ba za ka masa haddi ba abin da zai kankare masa laifin kulla niyya ta mummunan aiki da ya tashi to shine ko kuma afwar ubangiji wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala shi ke da masaniyar koruwar abinda kuka dingina wa ummuna Aisha da Safwan bin Mu'attal wa antum la ta'lamun amma ku ba ku sani ba kuka dingina karya ma'ana kan abinda ba ku ji ba ku ba ولولا فضل الله عليكم ورحمته بعد أن فنل الله أكن تبكم من يدكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم دكم تواتي أن مدوكتين سركي رؤوف مي جنكين رحيم وتمي رحمة bikum gare ku la ajalakum bil uquba da ya gaggauta muku uquba kaga lafazin laula anan wato sharadi ne jawabu laula din mahazo kenan ba dan kaza kaza kaza ba da Allah ya muku amma sai ta ga wancan saboda hankali na iya hararo to ayoyi waɗanda suka sauka dan warkar dan kubutar da umar Aisha Allah ya kare ta gare ga hadisi cikin sahih bukhari ga shi kuma cikin wadansu littafan sunna daban-daban waɗanda suke nuna warkuwarta amma tare da haka har yanzu a aqidar shi a hankalin su baya kwanta sai sun jingina mu Aisha abin nan Allah ya saukar da aya goma na kore mutum suna ganin ta hanyar haka ne za su ci ta su ci mutuncin sai na abubakar siddiq amma sun manta da cewa yin hakan fito na fito da Allah ne Allah ya ce ba haka ba su kuma dole sun ce haka Allah kuma ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi shine sani ko ne sani to sai ayatu gaban Allah يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا أن سكي إيماني la tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bibici hanyoyin shaytan ai furuka shaytan hanyoyin shaytan ai tazyinahu qawata wadda fi ɗin ke muku dangane da ayyuka ku daina bibitar sa wa man yattabi khutuwati shaytan dukan wanda yi tafarkai irin na shaytan ko qawatawar shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ya tabbatar ba abinda shaytan ke umarni da shi shine al fahsha dukan wani aiki mummuna wal munkar da kuma dukkan wani aiki abin ki shar'an a shari'anci walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh ba dan falalan Allah gare ku ba wa rahmatuhu da kuma jin kansa ma zaka minkum min ahadin abada da babu ɗaya daga cikin da zai daga ba ɗaya daga cikinku da bai samu kansa ba cikin abin da waɗansu suka samu kansa ko makamancinsu shine ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha sai dai ubangiji ta'ala yana tsarkake wanda ya so min zambin daga zunubinsa bi kabila tawbatin minhu ta hanyar karbar tubansa wallahu sami'un lalle ubangiji ta'ala mai ji ne dangane da abin da kuka faɗa sannan kuma alimun masani ne كلفهم ولا يعتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قل انت ولا ياتل اولو الفضل منكم كدا ما ابو كان فللا دغ cikin ku sai rantsuwa kile la ياتل دغ الاليه ني الاليه كو كile rantsuwa ولا ياتل اولو الفضل منكم ما ابو تا فللا cikin ku kan su za su rantsuwa dan rai ya baki wata'ati kuma ابو تا يلوا kan su za su rantsuwar an yi usul ulul qurbah an din nan a bayan ta ana kaddara la ai an la yi utu ilil kurba kar su yi zan cewa ba za su kara bayar da taimako ko ciyarwa ko hannun jari ga ma'abuta kusancin su ba an gane ku saboda ka'ida idan rantsuwa ta zo akan tafi la annafi a bayan ta kalu tallahi taftaku tazkuru yusufa hatta takuna haraban aw takuna min al-hadikin asalin zancan kalu tallahi la taftaku tazkuru yusufa amma sai aka tafi ladin saboda tallahi ta riga ta gabace ta haka nan wurin Allah yu'tu ulul qurba wal masakina dan saboda wala ya atali ulil fadli minkum wasa'ati an yu'tu ma'ana ana kaddar ladin amma wajibatul hasbi lallai ne ta ka cikin harkar larabci ina fata an fahimta ulul kurba wato dangi ma abuta kusanci wani masakin da kuma talakawa wato ma abuta mabukata wal muhajirin da kuma muhajirai fi sabilillah wanda suka hijira dan Allah wal ya'fu waɗanda aka wa ba daidai ba abinda ake so su yi afwa wal yastahu su kawar da kai su ji kaman ba su ji ba su gani kaman ba su gani ba wato su yi abin da kira at-tazabun kawar da kai kace kana ganin an yi maka ba daidai ba amma sai ka nuna kamar ba ba ka sani ba ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum shin ba kwa so kuma Allah ya muku gafara ya dukan ku muku rahama wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan ko mai rahama ne إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وبلغت إن الذين يرمون المحصنات lalle waɗanda suke jifan katangaggu tsararru cikin mata alghafilat gafalallu akan ce gafalallu a larabci ana nufin yabo sannan akan ce gafalalle a wani lokacin ana nufin kuce yakin zance ne zai tantance wata ma'ana ake nufi sai da kuke jin wani sahabi Abdullahi bin Mughaffal wato Abdullahi dan gidan Mughaffal ila wani sai sai ah, ya za a ce masa dan gidan Mughaffal gashi sahabi ma'ana ga falalle kenan amma wanda ya san sirrin larabci ya san sukan ce ghafil suna nufin ga falalle din wato wanda baya da fahimtar al'amura sukan ce ghafil kuma suna nufin yabo ga wanda kwata kwata ma shi bai san yadda ake barna ba balla suna ya aikata akan ce al-mu'minatul ghafilat mummunai ga falallu ma'ana waɗanda sun gafala daga ayyukan sako sun gafala daga ha'inci sun gafala daga zina ba su san ma yaya ake yi ba me za a ce in za a yi kwata kwata ma baya cikin tunaninsu a zuciya ba ma ya la ya khatur lahunna ala ba baya fi a cikin tunaninsu ma cewa ai wannan suna albasu lafi mu'mina ai ka ga hindu matar abu su fiyan duk suna shirka a da lokacin da ta musulunta manzon Allah zo zai mubaya'a ga mata an karanto aru baya'a Allah ya shirka billahi sai'a wala ya shirka wala cikin kowace kalma sai ta ba annaba amsa da aka zo wala ya zinna sai ta ce a wata zinan hurrusu ya rasulullah yanzu dama ya suna yin zina ma'ana ta dauka sai bai wata ciki sai bai yanzu ki a wata zinan hurrusu ya rasulullah yanzu ya ba baiwa ba ya iya wata yin zina su kaji audan lullai wanda suke da ilimin wani kadan suna cikin alzafi su mu'minat ma'ana suna ganin da ita ya ce wani zai kai ta ga wannan ai maganar wannan ba ta so ba to kaga kalma ce ke bokin innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilat lalle waɗanda suke jifan katangabbo daga cikin mata al ghafilati waɗanda suka gafala daga ayyukan albata al mu'minati kuma muminai ba su san hawa ba ba su san sauka ba a daidai su da zina masu irin jifan su din lu'inu fi dunya wal akhirah an tsine musu a duniya an tsine musu a lahira wa lahum azabun azim suna da azaba mai radadi kamar mai tambaya ya ce yauce التي يوم تشهد عليهم ألسنتهم ranar da harsunansu za su ba da saida akan kansu wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafansu bima kanu ya'malun dangane da abin da suke aikatawa yawma idin a wannan yini fa yuwaffihim Allahu dinahum al-haq ubangiji ta'ala zai taka musu addinin su na gaskiya wa ya'lamuna a wannan yinin ne kuma su zasu gane cewa anna Allah huwa al Allah ta'ala shine al wato gaskiya sannan almubin ko mabayyani subhanahu ko mai bayyana gaskiya to malamai sun yi sabani dangane da saukar waɗannan ayoyi da aka ambata guda uku a jere kar ku manta tun daga innan nasara ja'u bil isri usmatun minkum la tahsabuhu sharran lakum har zuwa walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim aya goma wannan sun sauka dangane da warkar da ummu na aisha أما تنك يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أهل أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولن تنسى كتورا صحابيك ake faɗakarwa ake jan hankalinsu wato kamar iskar abin da ya shafi umma na Aisha labarin warkar da umma na Aisha shine ake masa khatima wato cikon zance ne wannan aya ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا أن الله لكم والله غفور رحيم وأن أبو بكر da ya kwace abin da ya zaro masa ibn Usasa Aisha wannan to sai wannan guda ukun wadanda suka hadda hudun ta karshe wadanda ita rike malam bai riga karanta ta ba ta menene sababin saukar su innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum azabun azim menene sabon saukar su waɗansu malamai suka ce waɗannan su kamar ciko ne na warkar da ummu Aisha ma'ana hukunci suke bayarwa cewa dukkan wanda ya jefi ummu na an tsine masa a duniya an tsine masa a lahira to amma in ya kasance haka ayar suke miki to sai ya kasance da Hassan ibn Sabi da Misbah ibn Usasa da duk wanda suka tattauna cikin mummune ba za su samu fita ba kenan dan baka da abin da zaka yi istisna'in su tunda Allah ce innal ladina wanda Allah alladina ismul mawsul ne wanda siga ce daga cikin sayyidul umur ina fata an fahimta an ce kuma ne ilo fi dunya wal akhirah da haka waɗanda suka ce ka sauka ne dangane da wanda suka la'anci ummuna akwai suka zargi ummuna Aisha to sai suka yi kokarin tawilin mai ake nufi da annabi lu'inu fi dunya wal akhirah sai suka ce lu'inu fi dunya idza kanu mu'minin wa fil akhirati idza kanu min al munafiqina kaga tawili kenan ma'ana za a la'ance su a duniya to me ya la'antar da aka yi mun a duniya sai suka sai hantarar su da aka yi da zargin su da aka yi da faɗa musu bakar magana da kuma nuna da labarin da suka sa baki a cikin ya zama ƙarya ma'ana ba la'antar su ta Allah tsine muku ba kaga tawili ne mai tsawo mutum zai kafin a fahimce shi in zai wannan ina fata an fahimta to waɗansu malaman kuma suka ce a'a ayar tana magana ne akan ragowar ummahatul mu'minin wanda duk ma yake firye ya zage su to ga ta ajiye aya ga wanda zai zage su nan gaba waɗanda suka yi dama ya riga mutu amma nan an ajiye ne ga wanda yake shirin ya zage matan annabi daga nan hatta shi kiyama ga ayan nan tana jiran sa da ya zaga sai ya faɗo ta wannan aya ku kalle ta ne nan mace cikin suratul nur sai ya faɗa ta haka wadansu ne malamai suka ce to waɗansu malaman kuma masu zance na uku kenan suka ce a'a ayar ta sauka ne dangane da mummunai da suka rinka musulunta a makka sai su yi hijira su tafi madina sai kafiran makka suke zargin su cewa abin da yake kai su can gurin wato ainihin zane ke kai su suke zargin su dan bata musu suna sai dole da kirta musulunta ƙarya take abin da yake su kawai su je kai fasikanci to kina sai Allah ya saukar da wannan aya dan wato ainihin zuwa kafirai saukar musu hukuncin da ya dace su da lokacin duniya wal akhirah wala lahum azabun azim masu wannan zancen suka ce muna da qara'in a cikin ayar da ke nuna haka na farko da yake su duniya wal akhirah Allah an su duniya da lahira mun ne ba a cewa Allah an su duniya da lahira na biyu wa lahum azabun azim wannan karina ne kuna da azaba mai girma azaba mai girma kuma azaban lahira kenan mutum ko inda an yi masa haddi a nan gurin ko kuma yana da rinjayen aikin alkhairi kaga azabar lahira ba za ta tafi sannan yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allahu ghafurur rahim a can ne kafirai za su sani a Allah gaske ne amma mu ne kan anan duniya sai daga sun san Allah gaske ne amma kafirai a can ne za su ce rabbana abfarna wa samina farji'na na amr salihan ya Allah yanzu ka bunji yanzu ka mun gani mun gane a duk abin da ake faɗa gaske ne to saboda haka amma yanda mu duniya sai mu gyara amma mu ne sun riga sun sani tun ana cewa anna allaha huwa al-haqqul mubin haka sai wannan ita ce babbar karina da ke nuna ayar tana magana akan kafirai ne ina fata an fahimta amma akwai magana da ibnu kasir mai kyau wanda take takaitacciya kwarai da ke game da abin da ya shafi ayar yace hada wa idu min allah ta'ala lilladheena yarmuna al-muhsanati al-qabilati al-mu'minat razumi ne da firgici daga Allah madaukakin sarki dangane da wanda suke zargin suke jifan kasan dabbu waɗanda suka gafar daga ayyukan alfasha mammane cikin mata kharaja makharajal ghalib ya fito a siga da mamniya da suka fi kowa fa ummahatul mu'minina aula bidukhul fi hadha min kulli mutanati wato ibn kasir a fahimtar sa ta shafi matan annabi ta shafi sauran mata mummune waɗanda ba su je ba su gani ba a zarge su cewa sun yi abu kaza duk wanda yake zarge su akan haka ya shiga fadin ayat yace matan annabi dai kan su ne suka fi cancantar shiga ajin farko a aya sama da dukkan wata muhsana a duniya wala siyama lati kanat sababan nuzuli wa hiya aisha bint as-siddiq radiyallahu anha yace musamman ba kuma umma na aisha wanda ita ce sababin saukar da ayoyin Allah ya kare dan gare ta wa qad ajma al-ulama'u rahimahum Allah qatibatan wannan ita ce maganar da nake so in fahimta yace hakika malamai sun yi ijma'i qatibatan gaba ɗayan su ba daya da ya fita gefe fala anna man sabbaha cewa dukkan wanda ya kuma zagin Aisha ba da hada ba wannan ayar wa ramaha ya kuma sake zarginta bima ramaha bihi ba da hada allazi zikira ya jefin da abin da aka jefe da shi bayan abin da aka ambata a wannan ayar fa innahu kafirun li annahu mu'anidun lil qur'an ce kun cika babu kafiri ne domin ya fito na fito da alqur'ani qur'ani ya warkar da ita kuma da ita shi kuma yake bai ba. ina fata an fahimta to kaga wato malamai masu sauki wani lokaci idan abu yazo sai ga sun buga da ibn kasir ne cikin masu sauki a cikin zance amma anan gurin kaga yadda ya kawo sa shiga wanda suka zage umma a gaskiya lafazin ayar sai ga ta uku ko da mun ce sababin saukar ta shine kafirai ko da mun ce akwai qara'in da ke nuna kafirai ake nufi amma yabqa al-umumu mawjudan fil aya umumin yana nan a cikin aya cewa zargin dukkan wata katangantacciya da zina abinda Allah ya barazana da la'anta a cikin sa wannan kuma wa'idi zai iya shafar mummuni ko da mummuni ne wa'idi yana zuwa amma akwai jawabin ubangiji ta Allah ya gafarta masa dan yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji na gafarta abin da bai kai saka ba ga abin da dama akwai yi yiwuwar yi masa haddi ya kankare masa wannan wa'idin ta yadda wa'idin ba zai riske shi ba don manzo Allah ya nuna a cikin wani hadisin al-kaffara wato al-hududu kaffarat haddi idan an sanar wa mutum ko yana kankare zulubin sa wanda aka sai za a yi masa azaba idan aka yi masa haddi sai kasance wannan haddin ya kankare zulubin sa ta yadda azabar da aka ce za a yi masa wato ainihin ba za ta gobe kiyama kenan kamar yadda hadisi yana haka a cikin zainul bukhari daga ubada ibn salim ina ba da mu fahimta to sai aya ta karshe za mu sai akan ta الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم بيت الخبيثات الخبيثين الخبيثات منا نقوم كمبو هالي من النساء دقا ماتا lil سكن sukan zanto abokan haɗi ne ga munana ko masu mugun hali cikin mazaje wal khabithuna haka masu mugun hali cikin mazaje din lil khabithati abokan masu mugun hali ne cikin mataye was tayyibatu lit tayyibin was tayyibuna lit tayyibat masu kyawawan hali cikin mataye abokan haɗi ne na masu kyawawan hali cikin mazaje haka masu kyakkyawan hali cikin mazaje abokan abokan haɗin masu kyakkyawan hali ne cikin mataye ulaika mubarra'una mimma yaqulun ulaika waɗanda aka ambata dinnan masu kyakkyawan hali sawa'un cikin mazan suke cikin matan suke mubarra'una mimma yaqulun sun barranta daga abinda munafikai suke jifan su da shi ko daga abinda masu zargi suke zargi su lahum maghfiratun wa rizqun karim kuma lallai suna da gafara ta musamman daga wajen ubangiji sannan kuma da arziki wanda yake mai girma arziki mai girma kuma shine aljanna wannan aya malamai sun fassara ta fassara guda biyu ko dai wanda muka yi ta farko mu dauka al-khabisat wato tufa ce ta mata ne al-khabisun tufa ta mata ne at-tayyibat ita ma tufa ce ta mata ne wa tayyibun tufa ce ta mata ne ko da yake da al-khabisuna da al-khabi da at-tayyibuna dukkan waɗannan dama sifa ce ta maza ne domin wawo din da ke cikin sa wawo jama'atu zukuri amma al-khabisat ta iya zantowa sifa ta mata ne ta izantowa siffa ta kalmomi domin ka iya cewa az-zawjat al-khabithat lil khabithin wato min al-azwaj kenan al-kalimat at-tayyibat lit tayyibin kenan min al-rijal kenan amma kuma ka iya cewa an-nisa'u al-khabithat ko an-nisa'u at-tayyibat wato da abin da nake so in ce da ku al-khabithat jam'i na khabitha kamar yadda as-tayyibatu jam'i na tayyiba to shi wannan da al-khabithatu da at-tayyibatu dukkanin su sifa ne sifar wa ko dai mu ce sifar mataye ko mu ce sifar kalmomi idan mun ce sifar mataye shine abin da muka faɗa dukkan mace mai mummunan hali abokiyar haɗin mai mummunan hali cikin mazaje ne dukkan mace mai kyakkyawan hali abokiyar haɗin mai kyakkyawan hali cikin mazaje ne amma idan mun ce kalmomi ake nufi al-kalimatul khabithat bil khabithin ina ba ta fahimta والطيبات والكلمات الطيبات للطيبين معنى kyawawan kalmomi dama suna fitawa suna daga mutane ba su kyakkyawan hali munanan kalmomi dama suna fitowa ne daga mai mutane masu mummunan hali sai zan to a cikin hakan wato ainihin akwai yin zaurantan magana game da munafukai da suka yi maganar al'ifku suka tsago ma'aika ai mummunan kalmar ta fito ne daga jikinsu don munin mai don munin halinsu amma waɗanda suka yi wa isa kyakkyawan zato suka yi wa safawan gudun ma'asai kyakkyawan zato suka faɗi da dadar karma suka ce da annabi wallahi ba abin da muka sani ta alkhairi game da iyalinka to su ma da ba ai da dadar karma tana fitowa ne daga mutum mai kyakkyawan hali ina ka samun fahimta ko dai zanto ka ɗauki wannan ma'anar ko zanto ka ɗauki wannan ma'anar a ka iya cewa to ai idan na ɗauki ma'anar al-khabithatu lil khabithin na ba mata yi siffa mata yi masu hali at-tayyibat mata yi masu hali kuma na abokanan hadin mazaje masu kyakkyawan hali ne ko abokanan hadin mata yi mazaje masu mummunan hali ne ma'ana dukkan mugun hali cikin mata yi gudun ta ba ya zama mugun kin ma'ana dukkan mun ke da kyakkyawan hali gudun ta kuma shi ba ya zama kyakkyawan hali idan kuma kalli duniya ba haka cikin ta iya wasu ga wani mutum kamar ka da ta ajiyar mu'minina amma matar sa ba da rikiyar ta iya wata ga wani mutum da fir'auna ne kawai ba za ta faɗin ta ba matar sa kuma baiwar Allah to kaga wannan sai shi karo da wannan tafsirin bugu da ƙari ma idan aka ce a bayyin cikin mutane mutum na gari ai ina jin annabawa sai za su fara shiga ajin farko cikin asayyibun to amma ga shi ubangiji subhanahu wataala ya ce daraba Allahu masalan lil ladzina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lutin kanata tahta abdayn min ibadina salihain fa khanatahuma فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فكذا انا نقول ga annabi nuhu alaihi salam da annabi hud suna cikin at-tayyibun ko shakka babu amma ga shi mata yin su kana ta huma ma'ana ba za ka iya siffanta su da a at ba da guda sun yi bane da su ga fir'auna kuma matarsa kuma tsayi ba shi kuma ya zama al ma'ana dai kenan wanne zai fi wani tafsiri zai fi dace wajen al tun da khabitin ya da dan kalmomi suna fitowa daga data daga mutane daga daga mutane na gari munanan kalmomin suna fitowa daga mutane da gari to idan ka je wannan tafsirin kuma matsalar da zaka samu ya zaka yi da Hassan bin Sabit yaya zaka yi kuma da Yusfa ibn Usasa ma'ana nan kana nufin kowane kilahu ma laysa bi tayyib لأنه خرج منه كلمة خبيثة وألم قل كائن تاويلي تاويلي دم بطفن sai ka ce to ai su ba su su faɗi asalin kalmar ba faɗa aka yi gaba suka zo ma suka tattauna amma wanda suka kirkiro asalin kalmar Abdullahi bin Ubay bin Salul wato kalmar laysat asalatan laysat fil asli nabi'atan minhu ba daga jikin su kalmar ta fuffugo ba ta fuffugo ne daga asalin ta na muni shine Abdullahi bin Ubay bin Salul amma su daga baya suka faɗe ta ba ita ce mafi linjaye ba domin a kalmar shahadar su ta gari da al'amuru bi ma'ruf din su da annahi anil munkar din su bi ya fi karfin wannan mummunan kalma duk da ta gudana a bakin su amma ba su suka kikiro ta ba ba su suka faɗe ta ina jin kila wannan tawilin zai ci sauki saboda idan muka shiga can wurin mu samu kan mutuna abin da muka fata zama daidai Allah shi ba mu lada da kuskure kuma Allah ya karfi wannan sai an kira sallah in kuri'a a tsakanin matan sai idan zai to me ya hukuncin wanda yake fara biya wa kowar gida aikin haka kafin ya biya wa amarya ko idan ya yi sabon gida sai a ce kowar gida ta je ta fara zaɓar ɗaki sannan amarya kuma ta zaɓa ba tare da ya yi ƙuri'a ba wallahi ban ga wani hujja ba kan wannan ba ga hujja da mutum yake da shi kan cewa tunda uwar gida an daɗe ana tare da haka ita za ta fara zuwa aikin hajji sai in ita wancan ɗin ta ce ta karyar amma in ba haka ba in ta ce ni ma zan sai ya yi kuri'a ko ya biya musu duka ko a yi kuri'a don matan ka ne su duka sosai da wadda kake kala ashirin da ita da wadda ka auro ta a wannan makon matakar an ɗaura aure ta zo gidanka ai haƙƙin su ɗaya ne ba wanda wadda ta ko ta haƙƙi ina ba dan haka idan wannan zama sai ka ce to fa yi wa wanda alƙawari tun su zan kai ta aikata ni ne ban samu hali ba sai bana amma dai da ka'ida wani a ya kamata a sannan ko wajen tsaki idan mutum ya yi sabon gida ba wai za a ce wai wannan kori gida ce da haka take zaba daki sannan kuma amaryar ka ba wato matsalar shi ne idan kuka daɗe da mace ita da mutum kai ɗin ka zama wani kaya na ta na musamman mata wata da yake yanzu zo take so ta yi tarayya da ita sai ka zama wani kamar wani fatan na ta bai kamata wasu so su shayar da ita ba ta wanda ko ba haka bane da kaidar shari'a da za a yi musu da wanda kake kare goma ita da ta zo yau ga hakkin su daya a cikin addinin musulunci wannan shine kaida da kai ne ana so a yi zaman lafiya da adalci to wannan a zai ita ya kamata wannan in ka yi wannan bisa ga adalci babu laifi wannan naki wannan naki wannan naki a ko su ma an suka zo suna zaman lafiya wanda ta yawan ta fara zaba cikin ana yin a lokacin da aka samu rikici ne a ko kai yanzu ka zo ka ce to um, ina son ki fa'ikin hajji da wanki wanki kin yadda ta cikin ne ya yadda ba dai ka ji zuni ka ga ni sai a kenan ko ka ji da su duka kuri a idan sai zaka iya dauka amma shi ke na sallama ku je shi ke nan wani lokacin rashin sallan suna sa su kansu su sallama matan dan sun ɗauka cewa eh tun da uwar gida ya kamata kawai a fara su kai ne kuma sai daga baya kabbir kabbir ya ke kabbir kabbir ne shi gona ba kabbir kabbir ai a wajen ba a gida ba ba a idan da haka dai annabi da ba zai kori abu kenan kawai shi ba sai ya dauko da gaba da bane wannan yake suna cewa Allah yana sama kafin ya sama a ina yake mu ba mu ne muka ce Allah yana sama ubangiji ta Allah ne ya faɗa ta hanyar wa'ayin ne saukarwa mai dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ar Allah al-tasaw yake inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma stawa ala arsh muka da lafazin istawa a harshen larabci yakan yi ta'addi da ina والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات sannan kuma yakan yi ta'addi da ala الرحمن على العرش استوى sannan kuma yakan zanto ladin gaira muta'addin lamma balaga ashuddahu wastawa atayna hukuma wa ilma lokacin ya kasance bai ta'addi da ila ko alaba ba sai zanto ma'anarsa alkamal yana nufin cika balaga ashuddahu ya kai karfin sa wa aika mula badanan wa akalan ya samu kamala ta jiki ya samu kamala ta hankali yayin da mutum ya kai wannan matsayin na hukuma wa ba sai a bashi hukunci a bashi ilimi ma'ana sai a sauka masa da annabta dan ya samu kamala ta jiki da kamala ta gomalwa kaga istawa kenan ba tare da idan ko ana amma kuma wa ila sama'i idan yin ta'addi da ila ma'anarsa al-qasd qasada ila samai da haka ake kafa hujja da wannan ayat da na karanto cikin suratul baqara kan cewa Allah ya fara ya fara halittan kasa ne sannan sama huwa allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila sama sannan ya nufaci sama fasawa wanda sama a sama dai shi, san sammai guda bakwai ya daidaita su bisa da tsarin da yake son su kasance a kai shine sawafin da sama a sama wa huwa bi kulli shay'in alim to kaga anan wurin idan ko yayi ta'dila ala to manan ta al-ulum wal ittifa dauka kuwa akan abu ina sun masa wal al imam hajani wannan makaranto ta ayar wannan zai khalaqa al-azwaj kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين هذا اللي تستوى على ظهوره دنك هو كان دبوبين على يدل على العلو والارتفاع لترتفعوا عليها ولتعلوا عليها sannan ku tuna nemar ku idan sawaitum alaihi in kun daidaita akan abin hawan ku ma'ana kuna saman shi abin hawan na kasan ku wa taqulu sai ku ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu وإنا إلى ربنا rabbina lamunqalibun kaga istawa idza ta'adda bi ala fa huwa yadullu ala الرحمن على الأرش استوى أي على وارتفع على الأرش ارتفاعا أو علوا أو ارتفاعا يليق به سبحانه وتعالى daidaita irin wani sadaka to anan Allah ya bada labari bayan ya ya ya ya sassar da alqur'ani cewa ya daidaita kan al'arshi amma kafin ya ya halitta al'arshi fa a ina yake shi bai sani kai tsammanin ka da abin da Allah ne ka sani bayan ya ce wala ko da bi to ya san a ina yake bayan ya halitta amma bai san mutum a ina yake ba kafin halittar da dan yace da ma illa mata inda ya san mutum sai ya sauka da wahayi amma ka da wahayi ka da aya ko qur'ani ko hadisi da zai faɗa ma a ina Allah yake kafin mulkin al'arshi dan haka tabbayar a ina yake kafin mulkin al'arshi rashin ladabi ne dan yana cikin abin da ba za ka iya sani ba sai zan ko tambayar rashin ladabi ne wala ta kafa malaka laka saboda haka duk wanda ya tuntuka ina Allah ke kafin halitta al'arshi kace wallahi ban sani ba dan bai san da ba su karwa ba Qur'ani ba hadisi akan rashin ban sani ba na kasu ne ma'ana idan na ce ban sani ba kamala ki ne in ce ban sani ba dan ya san in ce na sani in yi ƙarya amma sun tambayi malamin ka ina ki sun sai faɗa mu mu nan a ganin kai ban sani ba ina jin duk inda ahlus sunna suke so ba su sani saboda Allah bai faɗa ba saboda bai sani ba Allah bai so su sani ba dan bai faɗa ba wala yi yi bi shay'in min ilmihi illa kamar wani ne tambaye ka annabi ta gani aka tura birnin Madina ya je da littafi sun ce maka ya je da littafi ya san littafin sai in ce maka ban sani ba saboda ya rubuta ne dan Allah ya faɗi sunan dan mace alqur'ani manzo Allah ya faɗa ba cikin hadisi sai san yi zani ko magana ce da ba ijtihadi sai da nasi amma ya da littafi tabbas ya da littafi saboda saboda Allah ya ce dukkan annabawa suna da littafi fa ba sallahu annabiyina wa bashirina ومنزل وانزل معهم الكتاب معهم نازل للتاب للي da littafi. Ya san littafin تاب ban بنزلني ba? dan Allah bai faɗi kowanne sai mu cikin alqur'ani sai a taura sai zabura sai qur'ani ta kace littafin annabi salihu littafin annabi shaibu littafin annabi nuhu littafin annabi hudu duk mu sani ba duk Allah bai bayani ya faɗa dai sai littafi a dangane amma yaya sunan su mu sani to yawanci abin da wasu mutane ba su fahimta ke ai sai ka ga cewa wai ai ai wato irin wani gata kuranci ka tambaye su ai na yake da babu cikin da ba sani ba to kuma sai abin da sauki yi. Allah ce wa ma utitu min ilmi to wannan cikin kalilin ne da ba dan kalilin ne da da yawa ne da ke mun sani to ba yawa kuma Allah ce ba za mu san ba duk abin da shafi sai wanda ya ga dama to wanda ya ga cikin abin da bai ga dama mu sani ba wala yuriduna bi'ilmi illa biman sha'a ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi ina jin duk wanda kawo wannan bayani in yana son gaskiya zai fahimta amma akwai wata falsafa da zaka kana wala makan yana mai kata a cikin hudu ba وهو على ما كان قبل الخلق المكان ولم يتغير عما كان تجد من صلاة إن شاء الله وكل كل من كان ولا مكان الله يا كسن في تلك أبنية على المكان إيه هكذا وهو على ما كان قبل خلق المكان أي هكذا ينا أين بيكسن في كافن على المكان wannan da farga lam yatabayyan amma ka bai canja ba daga inda ya kasance ma'ana to raka da ar-rahma da alal arshi tawa ina magana duk abin da ya shafi ubangiji ya yan uwa istihadi baya shiga dole sai da nassi cikin alqur'ani ko hadisi inganta wato yana daga cikin bid'a istihadi cikin abin da ya shafi akida wannan bid'a ce saboda mutum zai farna mai kamin Allah ya nata na ko wani wanda daga hannu nan sai bari a kira sallah kai addini ana nufin hisabi lafazin addini Allah zai cika musu hisabin su na gaske maliki yawmi jin malikin ranar hisabi na'am da ma'anar hisabi na zuwa da ma'anar sakamako ya cika musu sakamakon su kace me 问去吧。